للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد mafi kyawun lada wanda shine aljanna ya tabbata ga muminan da suka amsa kiran Ubangijinsu da ya kira su ga kaɗaita shi da bauta da yi masa biyayya, kafirai kuma waɗanda suka ki amsa kiransa na kaɗaita Allah da bauta da yin biyayya a gare shi, da zai yiwu a ce su mallaki abin da yake cike da ƙasa na dukiya da wani irinsa kuma a ƙara ninkin sa kansa da sun bayar da dukiyar gaba ɗaya domin su fanshi kawunansu daga azaba waɗannan da ba su amsa kiransa ba za a yi musu hisabi a kan munanan ayyukansu gaba ɗaya kuma makomarsu wadda za su koma gare ta ita ce wutar jahannama tir da wannan makoma da makwancin nasu wanda shine wuta